ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 29 ga watan biyar shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 16 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 25 35 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirat rasul muna kan magana a kan yakin ahzab gazuwatul ahzab Shi ne gazuwatul khandak Shi ne yakin gwalalo da ake fara wannan yaƙi kamar yadda muka faɗa an yi shi ne a watan shawwal shekara ta biyar watan shawwal shekara ta biyar kamar yadda ibn ishaq ya faɗa da kuma jimhurin malamai akwai wasu malaman da suka faɗa kamar yadda muka faɗa a baya an yaƙi ne a ranar talata takwas ga watan zulqa'ada talata takwas ga watan zulqa'ada a shekara ta biyar din ba a watan shawwal ba ibn sa'ad a tasa riwayar kamar yadda ya a cikin littafin at-tabaqat bi isnadin muttasil Allah ya karba addu'ar annabi alaihi salatu wassalam bayan ya roƙi Allah Allah ya karɓa aka yi wannan yaƙi ranar Laraba a watan Zulqa'ada shi ma haka ya ce ran Laraba a watan Zulqa'ada a shekara ta biyar bayan ya yi hijira daga Makka zuwa Madina bayan nan kuma muka ce akwai riwayar Zuhri da Malik ibn Anas da Musa bin okuba shi kuma suka ce a shekara ta hudu wannan yaƙi ɗin ya faru wannan kaɗan ne daga cikin maganganun malamai wadda mun gabatar amma dai an rinjayar da a shekara ta biyar wannan yaƙi ya faru me dalilin wannan yaƙi a cikin littafin ku ya ce wa kanin sababu da an anna nafarar min yahud banin nazir wani zai iya tambaya ce me yasa aka yi wannan yaƙi na gwalalo to a wannan lokaci da annabi yake madina shekararsa ta biyar bayan ya yi hijira ya koma ya koma madina ɗin haka ake zaman tsoro da zaman ɗarɗar tsakanin su mushirkan makka da musulmi ƙurishawa sun yi ƙoƙarin ya za su gama da musulunci a wancan lokaci musamman bayan an yi fato makka ehm, o afwan ƙurishawa a lokacin suna ƙoƙarin su ga sun yi fada da musulunci wa ya kaduna alal islam bi kamilihi su yi ƙoƙarin su gama da musulunci su gama da shi annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallama haka ake yi a kai farmaki a ɗan yi shiru a kai farmaki a ɗan yi shiru zaman ɗarɗar ake zaman tsoro haka suka haɗa kai su kafiran ƙurayshawan nan da su da sauran ƙabilu da arna aka yi wa annabi taron dangi aka ce taron ya girmama ƙwarai shi ya sama Allah ya ce shi azab saboda ƙungiyoyi ne aka haɗa da yawa ƙwarai da gaske kuma masu ƙarfi cikin kafirai li maslahatil qada'i alal muslimin dan maslahar ya za su kammala da musulmi kuma suka haɗa kai da mugayen mutane su ne banu nazir yahudawa wannan banu nazir in za ku iya tuna mun karanta su ne mutanen da annabi ya kore su daga madina ya ce su haɗa kayansu su fita su bar wannan gari na madina zafin annabi ya kore su daga madina saboda ha'inci da yaudarar da suka yi wannan yasa suka ce to suma kuma ba su yi masa kofar rago bari su haɗa kai da kafaran makka da mushirkai su zo su yi faɗa da shi annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallama hakan kuma aka yi ɗin mutum na farko da ya fara wannan tunani a cikin ƙabilar banu nadir wanda aka kore su aka mai da su wato um, um, khaibar za ku yi tunawa annabi ya ce su koma su tattara su tafi khaibar to shugabanninsu jagororinsu suka yi tunanin cewa yaya za su yi su haɗa kai da shawa a makka ka duba fa khaibar tana can makka tana can amma suka ce bari su zo su tsallake madina su tafi makka su je su haɗa kai da kafiran makka don su zo su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su ɗauki fansa sannan kuma su suna so kafiran maka su taimaka musu a kashe musulunci don su samu su dawo madina da annabi ya ainihin wato ba na sunan shi ya sallame su ya kore su aka samu su mutane daga cikinsu mutum na farko daga cikinsu akwai A ah, salam ibn abil huqaiq akwai huyai ibn akhtab akwai kinana ibn abil huqaiq waɗannan mutanen ah, ah, banin nadir ne akwai huza ibn qais akwai abu ammar shi kuma alwa'ili suka haɗu cikin wasu yahudawa na banin nadir da kuma banu wa'il suka ce mu tafi mu je mu haɗu da waɗancan mutane don mu gaya za mu kammala da annabi ko mu kammala da muhammadu tunda su ba su yadda annabin ba ne suka ce addininsu shine gaskiya addinin muhammadu ba shine addinin gaskiya ba to shine allah ya saukar da kansu allah ya saukar da faɗinsa alamtara ilal ladina utu nasiban min alkitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله يسوكر دون آية أكنسو bayan sun gama wannan haduwa suka tafi kuma gurin kabilar Ghatfan kabilatu Ghatfan an-Najdiyya kubra suka rudi wannan kabila suka ce ku zo mu zo mu yi fada da wannan mutumin idan ya samu ƙarfi sai ya gama da kowa a cikinmu su ma ƙabilar gatfan suka haɗa ƙawance da su suka ce sun yadda amma suka ce to lallai za a ba su rabin amfanin gonan saibar su gatfan suka ce gaskiya ba mu yi wannan harkar a banza ba inda za mu yi ƙawancen nan to za ku ba mu abinci za mu zo mu taya ku yaƙi amma rabin amfanin gonan haibar da kuke ciki za a ba mu suka ce ba komai ku zo mu ji kaga su waɗannan masu wayo ne kenan wanda ya ce ya tattauna da ghatfan ɗin a cikin su yahuda shine kinana ibn abin rabi kinana ibn rabi ibn abin hukai kinana ibn rabi ibn abil hukai shi ya je tattauna da su um, uyaina ibn hisan al a matsayinsa na jagora ya ce to an yadda za mu je za a yi fada amma fa za a ba mu abinci mushirkai suka rubuta wa su ma mushirkan maka suka rubuta wa ƙawayensu na bani asad cewa gashi gashi fa yaƙi ya zo za a aje a faɗa da muhammadu kuma ku zo mu haɗa kai in ba mu haɗa kai ba mutumin nan zai fi ƙarfin mu. tulaiha ibn khuwailid yana daga cikin waɗanda suka ba da haɗin kai aka yi wannan harka da su abu sufyan ya fita da shawa duka waɗanda suka taho da kuma sauran ƙabilu na larabawa da suka bi shi suka kama hanya ba su tsaya ko'ina ba sai da suka zo wani wuri da ake ce da shi marar zaharan ana ce da shi marar zaharan waɗanda suka yadda za a yi harkar yakin da su cikin bani sulaim suka taho da kayan taimakonsu da kayan faɗinsu su ma a ƙarƙashin jagorancin wani mutum da ake ce da shi Sufyan ibn Abdishams mahaifin Abil A'war da Banu Murra su kuma suka zo a ƙarƙashin jagorancin al ibn Auf da kuma ƙabila Ashja su kuma suka taho a ƙarƙashin Kinana da kuma mutanen Tihama waɗannan gaba ɗaya taro ne suna fuskantar musulmi kawai kun ji kuma musulmi su ba a ce muku sun tattaro da wani da wani da wani da wani ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ambace su da al-ahzab yace al-ahzab to sun kai mutun na waɗannan mutane ibnu ishaq a cikin um, um, sirarsa yace waɗannan fa ƙungiyoyi da aka hada su lissafi ya kai mutum dubu goma to musulmi su kuma mutum nawa ne musulmi duka mutum dubu uku ne kawai mutum dubu uku daga nan wannan rundunar yaƙi suka tashi daga wannan wuri na marar zahran suka tinkari madina za a je a kammala da musulmi a ainihin wato gama da su ƙuraishawa da waɗanda suka tafi tare da su sun haɗu a wani guri da ake ce da shi majma'i suyul ko mushama'il asiyal saboda ruwa yana zuwa ya haɗu ya ambaliya a wurin kuma mahaɗar ruwa ne da waɗanda suka zo daga ruma nan suka zo suka haɗu ghatfan suka sauka a wani wuri da ake ce da shi nakma ko zamb nakma ake cewa ko nakmi kamar yadda malaman sira Allah musu rahama suka suka faɗa can gefen Uhud kenan suka haɗu da Banu Asad wanda Allah yana can shi da 'yan jama'arsa duka-duka ba su wuce mutum dubu uku ba imam zahabi a cikin littafin in kun duba ya ce wa kanin sama gazuwacin fandar an na nafarar min yahudu bani nazir alladina a jinafin nabi sallallahu alaihi sallama min almadina ila khaibar kama kaddamna wa hum ashrafuhum ka ibn abi al-hukai da sallam ibn mishkam da kinana ibn arrabi da wasansu? ya ce wasu jama'a cikin yahudawa na banin nadir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga madina ya mai da su khaibar kamar yadda muka gabatar muku manya-manyan su irin su salam ibn abil huqaiq da salam ibn al-mishkam da kinana ibn al-rabi da wasunsu kharaju ila quraishin bi makkata fa'allabuhum ala harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wa'aduhum min anfusihim an-nasra fa ajabuhum suka fita zuwa gurin quraishawa suka ainihin wato ziga su akan yakar annabi alaihi salatu wassalam kuma suka yi musu alkawarin za su ba su taimako fa su kuma suka amsa musu ثم خرجوا الى غطفان فدعوهم فاجابوهم ايضا suka tafi wajen ƙabilar gatfan suka zaburar da su suka kwadaita da su su din dai suka amsa an yadda wa kharajar ƙurashin wa abu sufyan ibn har ƙurashawa suka fita shugabansu a wannan lokaci shine abu sufyan ibn har da kuma gatfan shi kuma uyaina ibn hisa ke kula da su kulluhum fi nahwi ashrata alaf rajul dukkan su sun kai mutum dubu goma falamma sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi masirihim ilaihi to yayin da manzon Allah sallallahu ya samu labari ya ji wannan runduna mutum dubu goma sojoji da kayan fada sun tunkaro zuwa gare shi shikenan amara bi hafri khandaqin bi yahulu bainal mushrikin wa bainal madina Za a layi duba ya ga cewa ta su su dubu uku su kuma wannan dubu goma Inda za a haɗa a tunkari juna akwai matsala sai aka ce ka to gaskiya sai an yi dabara da dai yaƙi dole sai an yi shi sun riga sun taho ko musulmi guduwa suka yi sai sun bi su to in fitina ta zo ma suke kokari ya zaka rage ƙarfinta. shikenan sai ce kawai a kewaye garin madina tunda madina ba ta da yawa a lokacin ya ce a kewaye ta gabaki ɗaya da da rami a lokacin madinan duka ba ta wuce gadon ƙayan nan ba faɗinta da iya gidajensu da masallacin da komai annabi ya ce to a kewaye unguwar a kewaye garin tono sosai fa asali ba ra'ayinsa ba ne yin wannan tonon ra'ayin salmanul farisi ne shi kuma ya san harkar yaƙi dama Allah ya yarda da shi shi ba shawarar ce ya wannan yanayi da muke ciki kada mu bari mutanen nan su zo mana haka mu kewaye kanmu mu yi ramuka ta da duk inda suka taho duk inda suka taho ba za su iya zuwa su shigo kanmu direct ba ne amfanin aika yi get get idan abokin gaba zai zo maka kafin ya zo sai ya sha wahala ya buta can ya buta can ya buta can kuma mu yi kofa mu rufe madina mu samu mayaka masu karfi su tsaya a bakin kofan nan waɗanda kafin a kawar da su za a zubar da jini da yawa annabi ya yadda na na hujumar kufar هجوم Musulmai suka yi wannan ramuka. suna gaggawa don su ƙoƙarin kare kansu daga hujum farmaki na kafirai a kansu wa kana fi hafrihi ayatun mufassalatun ya tsoro sharhuha a wajen tonon ramin nan akwai ayoyi mu'jizoji dalla-dalla wanda sharhinsu zai tsawaita in Allah ya da kuma zuwa sati mai zuwa za mu yi bayani bi izinillah wa alamu nubuwatin qad tawatara da kuma alamomi da suke nuna annabtan manzon Allah sallallahu wadda labaran sun zama mutawatirai falamma kamula qadima mushrikuna yayin da aka kammala tono Allah ya ce maka sai da aka kammala sai ga mushrikai sun zo sun fata wudin fa nazalu hawla madina suna zuwa sai suka sauke zango a gefen madina kamar yadda Allah ya ce izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghati absaru ka fa wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida lokacin da suka zo ta saman ku ta kasan ku idanu suka aka ta zare idanu idanu suna kaucewa saboda tsoro malam saboda firgici malam mutane kamar za su halaka shine Allah ce balagatil qulubul hanajira kukai ta zace zace ga ubangiji to kaza ne zai faru ko yanzu karshen mu ya zo ko za a yi nasara ko ba za a yi ba Allah ce a wannan lokaci ne hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a lokacin ne aka jarrabci mu'minai aka girgira su girgizawa mai tsanani akram kallahu Allah da kansa yace an girgiza mu'minai sun yi haƙuri to haka rayuwa take da dole akwai ibtila'i kar ku taba tsammanin za ku yi tafiya haka ba a girgiza ku ba dole sai Allah ya dora muku abin da za a firgita ku a gigita ku a ga za ku koma ga Allah yanzu ko faɗan nan da aka yi ta na boko haram ɗin aka yi ta kashe mutane ai kaga wannan wato wato girgiza mutane ne malam an tsorata mutane suka shiga cikin tsoro kowa firgici muka yi ta zuwa masallaci ba mu yarda da junanmu ba in za ka tafi kasuwa kana kana duba in an je kasuwa karfe kaza a tashi in za a je kaza gari kaza ba a iya zuwa wasu ya wannan firgici ne tsoro sosai Allah ya gaya ya za ku yi za ku daɗa rike shi ko za ku guje shi yaƙin mai tatsinan nan da aka yi ta yi a garin nan an yi lokacin da garin nan baya shigowa mai tatsina ya kafa ya yi ƙarfi a kano an zubar da jinin mutane ya yi ƙarfi ya tsallaka wasu jihohi adamawa taraba gombe aka yi ta zuwa mala ana kashe mutane kudin jini kawai ake zubarwa mutane kawai duk inda aka ga gardi makarancin qur'ani kawai ana jin tsoron sai a ce bai tatsina ne kawai bai tatsina nan mutum ɗaya ne ba a nan garin nan a nan na yan awaki ya zauna nan an san shi an san almajiransa an san mai a nan tsakiyar cikin garin nan Allah kaɗai ya san jinin da aka zubar na bayan Allah wurin waɗanda suka suna nan aka yi faɗan za su gaya mu wannan zilzal ne girgiza mutane amma hakan dai Allah ya ci tsara mutane aka koma gare shi aka yi ta addu'a a yi kaza a yi kaza a yi kaza sauransu fitintinu da aka yi ta samu ana yaƙi tsakanin ibo da hausawa da waye da kudu da arewa a ta kashe mutane a garuruka da waye sauransu duk wannan girgizawa ne amma abin da ake da bukata shine musulmi su koma ga Allah to shine Allah ce hunalika tuliyal mu'minun a wannan lokaci ne a wannan yanayi aka jarabci mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka kada su aka kada hanjin su to sai kai hakuri akwai jarrabawa da ake samun ta ta gaba daya kasa gaba daya jiha gaba daya gari akwai jarrabawa da take zuwa gaba daya watakila ƙauyenku akwai jarrabawa da take zuwa iya ƙabilanku. akwai jarrabawa da take zuwa iya gidanku kawai iya gidanku masifar iya gidanku ta shafa kawai kuna ta cin kwakwa makocinku bai sani ba ko kuka san bala'in da kuke ciki sai ku yi haƙuri ku koma ga Allah duk wanda ya riƙe Allah zai samu mafita fa inna ma'al usri yusra lalle duk inda aka yi kunci rayuwa ta yi kunci aka wahala aka wahala to in Allah ya soya da ana yi muku albishir akwai samun nasara a gaba musulmi ka yadda da wannan wa da rasulullahi sallallahu alaihi sallama, a wannan yanayi annabi ya fita wata hassana bil khandaki ya je ba da kansa kariya da tsaro ya buya a bayan waɗannan ramuka buya buya dole a buya akan Allah dole a buya akwai abin da fa'in ya zuciya za a yi kowa ya ta kan shi fa'in lahi Allah karama da fitina ba daɗi a nan masalacin wata rana lokacin da aka ta faɗa faɗan ba ni sunan shi zangon katab ɗin nan da waye eh, da na bayan shi ma kai zan ce ba ma wannan ba lokacin da arnan kaduna suke ta kashe mutane ɗin nan eh, da su yalwan shandan da wani mutum ya zo da kaduna yana gigice mana shi yanzu malam bara ku taimaka wa mutane ba na ce mai faru shi yanzu malam ana ta kashe mutane kuna zaune ana na ce to ya za a yi ya ce wallahi malam idan arna suka kai musu suka kai musu farmaki akwai wani ƙauye kogi ne a wurin ya ce suka kewaye garin nan malam da makamai musulmin nan kawai waye gari suka ji kawai suna ji ana harbe su malam ka san ya ake yi kogi ne ake ta shiga kawai wani da ya tsaya a harbe shi a kashe shi wanda ya je shiga kogin ruwa ya kashe shi ya ce yadda ake malin mai gida wani fitina kenan fitina ba a san fitina rikicin da ya tashi ya ce mai gida idan ya tashi sai ya duba ƙananan yaransa wa zai zaɓa wallahi suna kuka suna baba baba ya ɗauki ɗaya ya ɗauki biyu ya ɗauki nawa zai iya goyawa ya rataye wannan ya rataye wannan wani ya ɗauki uku hudu ya gaji ya jefar da wani a hanya ya ce wallahi malam haka mutum za ga magidanci uwar ta ɗauka ba su iya ruwa ba ma ya ce wallahi haka za su danna kogin nan na kaduna haka za su danna su shiga kawai kana ganin mutum sai ga yana tafiya malam ruwa ya shanye shi kawai shi da yara ya ce mu a cikinmu matasa wanda ya iya linƙaya sai ka zo ka goya mutum nawa ka goyi mutum bakwai bakwai ka hau ruwan nan kana kana kana linkaya rabi suna shan ruwa rabi kana tsallakarwa ya ce haka aka yi ta yi ya ce shi shaida ne shi yana cikin wanda suke ta tsallakar da mutane wannan waye sani in ban da su da suke ƙauyen waye san wannan akwai ta jarida da za ta ɗauka ta gaya maka akwai wani ɗan siyasa da zai zo yi maka magana ya ce a ji a taimaka waɗannan to shi yasa fitina ba ta da daɗi idan fitina ta tashi tashin hankali ya tashi duk wanda kake jami'in tsaro da kake gani duk guduwa suke tafiya suke ba sa iya tunkarar ta direct a lokacin da ake akwai lokacin da su kansu abin ya fi karfinsu ko na numan dinnan da aka yi kwanan nan dan gari yake gaya mu kai ba shi wani wani wani wani jami'i ne wani wani babban soja ne yake gaya mu dan nan Kano ne yana aiki a can musamman ya bugo mu waya Ya ce, malam fitina ba kyau Na ce me faru ce, wallahi a <laughs> ya yace kaga wallahi da jirgi muke tafiya jirgi muna jefa bomba ce, wallahi ba ma iya tunkaran mutanen nan Ya ce, kai ka isa kai kana wani soja kana da wata bindigar da to in sun saki wata bindigar kai ka san ta fita gaba daya yace haka muna gani sai dai mu lallaba da gefe gefe muke jefa in mun jefa mu gudo mu ma ya bugon mu yake ga mu ce ai ba kyau dan adam dai an kashe dan yara da aka yi ta yankawa jarirai yan ƙanana wanda ba za su iya gudu ba wani a faskar kansa da gatari wani a gutsura shi matan aure an yanyanka su an abin bayi da kyan gani wannan fa duka duka aka ramkalla ko shekara ba a yi ba a nan adamawa jihar adama nan yola a nan aka numan fitina mutanen garin nan suka yi ta gudu gudun hijira shi ma nan din ya ake yi mace sai a ce ki nemi inda za ki je mai gida shi ma nemi inda shi a nan numan saboda an ga mutuwa fitina ai ba ta yi ba duk wanda ka je yana neman a da hayaniya da hargitsi a yi fada, to ba shi da hankali wallahi bai da hankali shi yasa annabi ya ce wa sallallahu al'afiya ku roki Allah zaman lafiya ba abin da ya fi shi da shine zaka iya bauta Allah ka dan tashi kai sallah kai zikiri kai salatin annabi kai abin da zaka yi amma wallahi in babu zaman lafiya ba inda zaka yi yanzu anan abin tausayi akan Allah ka duba wannan bawan Allah manzo Allah mutum dubu goma suna tunkararsa tonan kansa sai mun zo karantawa yadda ake tonan insha Allah ku sha mamaki kusan lalle Allah ya yi gaskiya ya ce wa zulzilu zilzalan shadida kuma ubtuliyal mu'amini tono ba tono wallahi ko mutanen unguwan nan gaba daya aka ce mu haɗu wai mu tone titin nan mu tone shi mu kewaye unguwan nan wani digogi muke da su za mu tone yi za a daɗe ana hannu ya ta fashewa jini ana ɗaure hannu da tsumma amma dole a yi wannan tono don ceton rai Za a yi jin shi ma ya samu mafaka fi salatati alaf alasafi cikin mutane dubu uku a bisa zancen da ya fi inganci min ahlil madina cikin mutanen madina wa za za'am ibn ishaq annahu inna ma kana fi sabomiya ibn ishaq ya ce cikin mutane 700 annabi ya faki amma wannan kuskure ne ko da kaga ibn ishaq ya faɗa ya ɗauko maganar yakin uhud ne 700 din ne yasa anan wallahu ta'ala alam faj'alu yace wa hadha galadun min ce ohud, wallahu ta'ala alam faj'alu zuhurahum ila ila sala mutanen sahabbai suka sanya bayan su yana kallon sala sal din nan wani dutse ne a Madina ana ce da shi jabalu sala jabalu sala yana nan har yanzu to musulmi suka sa gadan bayansu Ah, yana kallon wannan wannan jabal sal din yana nan hanyar in kabar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tafi ah, Islam University of Madina ta wurin ana ana bi ta wurin akwai hanya a wurin wa wa amara sallallahu alaihi wasallam bin nisa wa zarari ka gani ko annabi ya ce to a ɗebe yan mata damun an zo mata duk girman su kaya ne kawai in dai an zo faɗa ba mata ai kaya ne nauyi ne da yara ƙanana annisa wa zarari yace da matanmu da yara kanana da hada su fa ju'ilu fi atamil madina aka samu wasu gidaje shingaye a madina aka zuba su saboda daman ba a kashe mata ko an zo yaƙi to amma su kuma ba su zuwa su yaƙi to ba za ka ɗebe su kuma ka tafi da su ba matsala ne yaƙin da aka san yaƙi na gaskiya ba a kashe mata amma banda yaƙin yanzu yaƙin yanzu na ta'addanci ne na rashin mutunci ne amma da kafaran da suna kafiran in sun zo sun ga matan musulmi da ya'yan musulmi ba sa kashewa sannan su ma musulmin in sun zo sun tarar da matansu da ƙananan yara ba a kashewa a ka'idar yaƙi ba a kashe yaro ba a kashe mata in ka ga an kashe mace to ita an ganta da makami ita ma ko ba ka bani ba an ganta da makami ta ɗauki makami tana kashe mutane to haka aka tattare su annabi ya ce to mu fita mu bar garin wastakhlafa alaiha ibn ummi maktum radiyallahu anhu abdullah ibn ummi maktum makafan nan sahabi shi aka sa shi ne zai zama mai kula da madina aka fita aka dan bar gurin aka je aka shiga inda aka shiga shinge وانطلق خيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسه فلم يزل به حتى نقض العهد العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق كعب المشركين على حرب رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم فسروا بذلك ga yadda abin ya fara huyai ibn akhtab wannan kafiri ne ba yahudi amma abin mamaki annabi yana auren yarsa huyai ibn akhtab safiya binti huyai ibn akhtab yana cikin manya-manyan yahudawan kaibara kai Allah sauyi an ya tafi gurin banu quraiza ya haɗu da ka'ab ibn asad shugaban banu ƙuraiza a lokacin bai gushe ba yana tare da shi yana ta ziga shi saboda su banu ƙuraiza suna da alkawarin ba za su yaƙi annabu ba kuma suna da alkawari da manzan Allah an yi kawance cewa duk wanda ya zo garin Madina zai faɗa da manzon Allah ba za su haɗa kai da shi ba amma wallahi wannan mutumin da ya ce yayi ta ziga su yayi ta ziga su har sai da suka warware alkawarin da yake tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa wafaqa Ka'ab al-mushrikin kawai Ka'ab din nan subhanallah yayi ya ce to ya goyi bayan su mushrikan nan kawai shi kenan ala harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa mu je mun karya alƙawarin yau mun karya take bai karya alƙawarin shi annabi ya saki jiki a lokacin a madina din akwai su Yahudawa? amma bai damu da su ba saboda ya san akwai alƙawari ba za su yaƙe shi ba ya saki jiki yana can sun haɗu a shi malam waɗannan yahudawan annan mushrikai sun je sun haɗu da su subhanallah sun haɗa kai alƙawarin da aka yi cewa ba za su yi faɗan ba suka warware alkawarin da su aka zo aka haɗa kai duka man kai kana zaune ne a garin ku akwai wasu kafiran da kun yi alkawarin zaman lafiya ba ka da kes da su ba ka da damuwa da su ba ka da matsala da su ko ina ma za a zo ka san bara a haɗa kai da su a yaƙe ka ba ka tafi kana harkar ka tunda ba su zo diska taimake ka ba amma bara a haɗa kai da su a yaƙe ka ba ka saki jiki malam kana can sai ka ji an ce ai waɗancan ɗin ma da kuka yi alkawari sun karya alkawarin malam an shiga jarrabawa fa surru bi zalika sukai farin ciki mushrikan nan suka ce mun ji daɗi alƙawarin ma da aka yi za a bashi ba za su yaƙe shi ba su ma mun haɗa kai da su za a yaƙe Allah wa asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sa'adaini ibnu mu'az wa ibnu ubada wa khawwat ibnu jubair wa abdullah ibn rawaha ya'rifu lahu hal naqad banu quraidah al-ahad am la jikin annabi Allah ya kimtsa mai sai ji kai waɗannan mutanen ba aminci bari in ɗan tura 'yan leken asiri su bincika mun shin alkawarin nan namu yana nan da su kuwa ko da sun warware ka duba malam kamar an masa wa'ayi to shine ya tura waɗannan sa'ad guda biyu sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada da khawat ibn jubair da abdullahi bin rawaha yace ku je ku binciko mun ku san hanyar da za ku sato mun labari shin banu quraiza waɗannan yahudawa da muke zaune a madina hal naqadu al'ahada amla sun warware alkawari ko ba su warware ba falamma qarabu minhum wajaduhum na bil adawati wal ghadri wallahi malam suna zuwa kusa da su sai suka samu yahudawa nan kawai sun zo suna bayyana musu adawa da yaudara adawa inam eh, za su je su tinkari saboda sun san ana zaman lafiya da su da alkawari so hankali a kwanci kawai za su tinkare su don su je tattauna su suna zuwa kawai ba su ga fuska ba al-ghadr malam ba sai aka fara zage-zage ba fata sabu suna ganin musulmin nan suna zuwa sai zage-zage sai suka fara zagin musulmi a'a ونال اليهود عليهم لآئن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا musu يتيني موسى إنجي ابن كثير ma sai da suka kira suka zage shi. a'a jiya jiya ana alkawari da ku jiya jiya ana zaman lafiya ashe an zo an canja tunaninsu to wannan shine matsala na kalla kana tare da wani kana ganin naka ne yaya aka ya aka wani ya riga ka ya je ya same shi ya juya mai kwakwalwa juya mai tunani wallahi sai ga ka da fuskar da ba ita bace ba akwai ciwo kana ganin kayanka ne ba ka da matsala da shi sai ka yana maka wasu kalmomin da baka san su ba to wannan shine yaudara kenan cin amana kenan zage zage malam kawai suka fara zage musulmi kawai daga an turo musulmi su zo su tambaya me laifi dan sun zo sun bincika to dan ma su bakanta wa musulmi annabin kansa sai da suka kira suka zage shi wannan kaga ba sai sun yi tambaya ba alama ne na cewa alƙawarin nan ya riga ya warware ku shi gaskiya sabba سعد بن معاذ sa'ad bin mu'az ya kasa hakuri shi ma ya tukuyo ya zazzage su ya ce tsinan nula anannu yan wuta suka koma ba daɗi labarin wan an anhu wa kad amarahum sallallahu alaihi wasallama in kanu naqadu alla yafuttu zalika fi a'dha'il muslimin li alla yuritha wahanan annabi ya ce su kai in kun tafi kun ji zai iya yiwuwa ku tarar sun warware alƙawarin amma in kuka je kuka tarar sun warware alkawarin nan kuka dawo kar ku yadda ku gaya wani musulmi wannan labarin kar ku gaya mutane cewa wai banu ƙuraiza sun warware mana alkawari ni za ku gaya wa saboda in kun gaya musu zai gadar da mai rauni musulmi za su ce kai sun kuma warware alkawari akwai matsala kenan to ba a so a sa musulmi rauni akram makalla duk abin da zaka kawo shi ka kare gwiwar dan uwanka musulmi kar ka yi shi a dada ziga shi ya samu karfin gwiwa ya ba Allah sau da kafa ba wai a nuna masa yani yana da rauni ba yace wannan zai sa wa an yalhanu ilaihi la'nan ay lughazan falamma qadimu alaihi yace kuma idan sun zo su yi masa dan alama tunda shi ma yana tare da mutane kun gane ran muku bayani yadda za ku fahimta sosai ya ce in kun zo ku faɗi labarin Dan labarin zai iya samar da rauni amma idan kun zo kun tabbatar an warware alkawarin to ku mun alama an gane ku su yi amfani da wannan wannan mai zan ce da shi kamar mai ake yare irin na sign language haka puzzlement din nan a dan yi wata alama ku nuna akwai matsala fa ni zan fahimta kaga wannan yana nuna cewa akwai yanayin da zai sa kana ji na akwai yanayin da zai sa wani labarin in an zo kar a fasa shi a cikin mutane a dan yi alama a ɓoye shi saboda shi mutum da kake ganin sa sarrafa shi yana da wahalar sha'ani bayan tsoron da ake ciki da firgicin da ake ciki kuma a zo a da ba da labari cewa banu qurayza sun warware alkawari a'a kar a yi wannan falamma qadimu alai yayin da suka zo gurin manzon Allah qala ma wara wara'akum sai ce ya qalu adl wal ya nuna gadrahum bi ashabir rajiya فعظم ذلك فعظم ذلك على المسلمين واشتد الامر وعظم الخطر وكانوا كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سكتشي يا من الله قبيلة العدل da القارة سنة نفهم sai suka yi masa referencing ba su gaya masa magana ba direct sai suka tunatar da shi adil da alkara waɗannan mutane ne waɗanda suka yaudari musulmi suka suka yaudari ashabur raji'a to suna faɗan wannan ma'ana ka tuna irin abin da adil wal qarra suka yi to su ma waɗannan haka suke wasu musulmin masu hikima da dabara sun gane ai kwarai da gaske suka ce wannan al'amari ya girmama wa washtadda al'amru wa azama al-khataru al'amari ya tsananta haɗari ya girmama shine Allah ya ce kai hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a wannan lokaci ne aka jarabci mu aka yi ibtila'i ga mu'mini aka girgiza su girgizawa mai tsanani wa najaman nifaqu wa kasr annabi ya ce wannan ibn kasir ya ce ta, a wannan lokaci kuma munafirci ya girmama munafikai kuma suka yi ta shukawa suna girbewa suka yi ta aikinsu shine wa najaman nifaqu wa kasra واستأذن بعض بني هارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم وكاجي matsala ko daga nan kawai sai ganu haritha suka ce ya rasulullahi da Allah muna su zamu koma gidajenmu saboda gidajen da namu ba kowa ba wanda zai tsare mana gidanmu to ka san me yasa waɗancan yahuda wanda ake zaune da su a madina to an ji kishin kishin ɗin sun warware alƙawari su kuma waɗancan sun baro gidajensu sun ɗebe duk ba wanda zai kula da gida shi ne kawai suka ce ka su fa gaskiya a ba su dama za su koma za su koma za su je su kula da iyalinsu a gida mutanen da dafa da su aka fito za a je yakin nan suna jin wannan labarin suka ce za su koma gida gaskiya gidajensu ba mai kula musu gidajen suna tsiraice ba kowa قالوا innaha aura shine innaha aura ma'ana gidan a tsiraice yake ba kowa ba mata aka bari da yara ba wanda zai kula mana da gida ba abinci ba kaza walaysa fasar innaha aura din walaysa bainaha wa bainal aduwi ha'il babu wani shi a maki tsakanin gidajensu da abokanan gaba wa hamma banu salimata bil fashli banu salima su ma suka himmatu suka nuna rauninsu akan wannan yakin. can a cikin surar azab shine Allah yake ba da labari suna cewa inna buyutana ko yawa wai sta'adhinu fariqun minhum an-nabiyya ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها yace wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya sai gashi wasu bangarori daga cikin su musulmin suna neman izini daga annabi su waye waɗannan bangarori sune banu harisa da banu salima Ya yaquluna inna buyutana aura ya muhammadu gidanmu ba kowa abokanan gaba suna kusa da gidanmu a bamu dama za mu tafi Allah ce wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara babu wani maganan wai gidajensu a tsaraice suke kawai so suke su gudu Allahu akbar ji qur'ani <laughs> in yuriduna illa firara to amma daga baya cikin hikima ta zamantakewa da siyasar shugabanci irin na manzan Allah ka ta shawara dai a daga baya Allah ya tabbatar da su dai ba su tsinke ba ba su balle ba don kaga ga abin da annabi yake gudu kenan kuma kar manta lokaci ne ana ta da'awa ne a karam kalla lokacin wa'azi ne lokacin da'awa yana ta da'awa ana jawo hankalin mutane wasu ma ba a gama yin ƙarfi sosai a cikin musuluncin ba to wa sabata al-mushrikuna muhasirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahran mushrikai suka tabbata sai da suka tsare manzon Allah ka sashi a shinge da shi da musulmin nan wata guda wata gudan nan malam ba shiga ba fita ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba maganar asibiti namun babu shi wata guda ana zaune an yi jikum ana zaman tsoro shahran ajli ma بينهم Allah bihi min al-khandaq bainahu wa الخندق amma kuma ba كما yakin ba. saboda me Allah ya ba wa musulmi dama sun yi wannan khandaq din wannan tonan sun tone madinan nan wannan tonan shi ya taimaka ba su iya kai musu farmaki ba su kansu suna tunanin to in mun zo za mu tsallaka in muka hau in muka shiga ramu na farko dai ramin in suka shige shi kafin su tsallako kamar irin badala nan da ga duk gindin badala akwai rami shi sa ku duddufi ruwa yana taruwa ai daɗin ai shi irin wannan tunanin ne iyayenmu da kakanni suka yi ai ai security ne a gari a tone garin gaba daya duk wanda ya zo yana shiga rami ne zai shiga kafin ya tattaka ya hau kan badalan ba sannan yana hau a kan na sama na cikin unguwa suna ganin su kawai harbi shiga to shine hikimar in kuma bakin kofa ne to duk wanda ya isa da ya zo bakin kofar nan akwai jarumai mayaka su kuma duk wanda ya zo kawai kaɗan da shi za a yi to za a daɗe kuma suna tunanin kar su zo a ƙara musu da mutane kai ka zo malam ka zo ka tarar da rami ka haura shi ka hau kan tudu kuma ƙasan ramin eh, tudun da ka hau rami ne wani kuma kawai ka zo ka bayyana kanka ya za ka iya wannan za ka yi da ko mun tanadinka su kuma suna nan sun sun shirya sun kimtsa a gindin wannan ramuka din haka annabi ya rarraba su ya rarraba su to wannan ta sa sai da aka yi wata guda kafaran nan ba su iya shiga kan musulmi a madina ba to wannan shine tsaro kan makalla security kenan idan kana da security a wurinka za a daɗe ba a keta ka ba amma in ka bar wurinka a buɗe hanhai haka ba ka da lissafi ba ka da tsari ko a gidanka ko a kasuwarka ko shagonka ko gonarka ko ina ne in dai ka yi wa kanka tunani mai kyau ba to haka za a zo a kyakketa ka kawai kun fahimci wannan karatun illa anna fawarisa min quraish minhum amru bin abduwud ay al-amiri da jama'a ma'ahu Akbalu na al-khandaq amma sai da aka samu masu taurin kai a cikin kafiran nan fawaris jarumai a cikinsu jam'i ne na faris mahaya dawaki cikin ƙwarai shawa irin su amur ibn abdiwat al'amiri da wasu mutane tare shi kawai suka tinkari wannan rami da aka kewaye na madina falamma waqafu alaihi qalu inna hadhihi lamakida ma kanat al-arabu ta'rifuha suka matso suka leƙa suka ga uban ramin da aka an kewaye madinan da rami suka ce kai wannan makida ce ma makirci ne larabawa ba san da wannan ba dole shawara muhammad ya samu daga wajen wasu ba larabawa ba amma wannan tunanin ya wuce tunanin larabawa kuma gaskiya ya faɗa don ku salmanin farisi ne ba farisi ne shi ya ba da wannan summa yammamu makanan dayyikan min alkhandaki sai suka nufaci wani wuri mai dan matsi a wannan khandakin sai suka samu wata yar kafa dan wani wuri da tonan bai yi ba sosai amma wuri ne matsatse wallahi malam ta nan suka tinkara faktan amuhu wajawazuhu suka tinkari wannan guri suka ƙetare shi kawai suka kewaya suka kewaya can sai suka ga wani wuri ta nan wurin nan ya kamata mu shiga to ka ji dalilin fara yakin kenan musulmi ba su yi aune ba sai suka ga dan wannan wurin ta nan kawai aka shigo misali gidanka ne duk kayi duk abin za ka yi ka kewaye gidanka abin sai kai sakaci ka dan bar wani wuri ka rena shi abokin gaba mugu ko azzalimi in ya zo zai shiga gidanka in ya kewaya duk in ya rasa ta wannan wurin zai iya shigo maka ko ta gidan makocinka duk guri ka sa tsaro ka yi kaza amma akwai wani guri ka yi abandonin din shi baka mai da hankali akan zama to wannan wurin nan ne weakness ɗinka dama in kaga an zo an keta mutum a inda yake aka keta security sa to ana neman weakness ɗinsa ne ma'ana inda kake da rauni can da kake da ƙarfi ba za a zo ma wurin ba za a nemi ina ne kake da matsala to ta nan za a shige ka kurin kuma wallahi hakan suka yi malam ta nan suka shiga wajawazu wajalat bihim khailuhum fi sabakati bainal khandaq wa sal wa da'aw lil baraji malan dawakin su suka ta zabura suka ketar da su wannan wuri wannan rami suka shiga cikin ƙasa da duwatsu da ƙasar da take kamar tokat wannan kanwa kanwa toka toka kanwa kanwa haka da kuma wannan dutse na sala wallahi malam ba musulmi ba sai aune ba kawai sai suka ga waɗannan mutane suka ce ku fito mana wadda aulil bara suka ce ga munan mun shigo ku fito musulmi to wurin an yi sakaci an keta ta wannan wurin kawai sai suka gansu tsundum a tsakiyarsu suka ce ku fito kuma wannan kofar shi kenan an buɗe ta kawai an samu kofar shiga kawai kaga muhimmancin sa ido da bibiya kenan da kula wallahi suka ce a fito to ya za a yi yaƙi ya zo aka ce to jama'a sun fa shigo sai haƙuri za su gudu ne in sun gudu duk inda za su yi a kewaye suke sun kewaye kansu daman securitin su in ba a shigo musu ba to an riga shigo wadda aulil bara suka ce to a fito in an isa ali bin abi talib ya fito maza kenan yi kwarai da gaske ya fito ya tunkari wani mai suna amru bin abduwat din nan shi mayaƙi ne suka haɗu da ali bin abi talib ka san yaƙi in za a fara shi ba wai rakacam ake fara haka ba sai a ce ku turo mutum ɗaya mu ma mu turo mutum ɗaya ana kallon sai su haɗu a buga <laughs> wanda yake ƙarfi ya kada wanda yake mara ƙarfi ko mutum biyu ko mutum uku Ali bin Abi Talib ya haɗu da wannan Amr bin Abdul Alhamdulillah fa barazahu fa qatalahu Allah ala yadihi suna gamuwa da Ali bin Abi Talib Allah ya kashe wannan kafiri a hannun Aliyu na Abi Ta ke kwab ɗaya Aliyu ya sare shi wannan mutumin wannan amur ɗin la yujara fil jahiliyyati shaja'atan mutum ne da a lokacin jahiliya ba yi da sa'a a wajen jarinta malam ba a haɗa kai da shi ba a isa wai a kawo shi a ce ga wani sa'ansa ba shi sa suka fara turo shi kuma daman yana jin ya nuna ya isa ya iya yaƙi don an tambaye ka kafirin farko da aka fara kashewa a yakin gwalalo yakin khanda shi ne wani amru bin abdiwud eh, aka zo kuma ali bin abi talib ya kashe shi wa kana shaykhan kuma abin mamaki tsoho ne kad tajawaza kad jawaza mi'ata yawma idin a lokacin da aka zo yakin khanda ya wuce shekara ɗari. kai malam ka tuna malam mutum mai shekara ɗari ko tamanin ma me ya kai ka da zuwa yaƙi saboda bala'i amma da yake yana jin shi mayaƙi ne kuma abin yana ransa haka ya fita kuma dama yana ganin duniya ta ƙare masa shekara ɗari yana ga damu mutuwar ma yake nema kawai ya bai mutu a wajen yaƙi ba bari ya zo a kashe shi a nan aliyu kuma matashi ne lokacin yana ji ya ce tab zan yi maganin kai suka gamu da aliyu kwaf ɗaya ya rafke shi in ji yake da jarumta to Ali bin Abi Talib shi ma ba dama ne wallahi malam suna haduwa malam sai dai aka gagawa sa kawai ya faɗi akan doki kawai takwabi ne lafiyayye ya zabga masa ya zubar da banza kurin ya wuce to yaya ina sauran sauran kafiran ba sun ce a fito ba wa ammal baquna fayantaliquna raji'ina ila qaumihim min haythu ja'u suna ganin an make uban nasu jagoran dan shekara ɗari an buge shi malam ba sai suka juya ba matsoratan banza ashe matsorata ne sai suka juya wannan hanyar da suka biyo ta din ta nan suka nema suka ce mu fita tukunna sai an ji an shirya an dawo Allah ya saka Ali bin Abi Talib da alheri wanda Allah yana nan yana kallo babban komanda kenan راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا وكان هذا أول ما Allahu الله به min khidlanihim wannan shine abu na farko da Allah ya yi musu budi su musulmi ya tabar da waɗannan kafirai wa kana shi'arul muslimina tilka al-ghazwa ham la yansarun kalmar da suke ta memeta wata kalma ce na nuna cewa babu gudu babu ja da baya kuma ba za a yi nasara a kanmu ba yau Allah zai taimake mu shine abinda musulmi suke fada ham la yunsarun kamar yadda imamu Ahmad ya ruwaito da imamu Tirmizi, da Abu Dawud da imamu Nasa'i Allah ya musu rahama to wannan shine bugu na farko a yakin Khandaq dukan farko kenan da Ali bin Abi Talib da Amr bin Abi Wud Allah jikin Ali bin Abi Talib shi kuma wancan Allah ƙara nauyin ƙasa anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai wani sati sai mu ji me ya faru abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa har shi Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bihamdihi ashhadu illa anta astaghfiruka wa atubu